biya shi da daɗi Allah kai muna tsari zama lafiya shi da daɗi Allah kai muna tsari zama mutum ɗaya kowane ne ba shi azaɗa ke sai ya ga masa mutum ɗaya kowane ne ba shi azaɗa ke sai ya ga masa ba ta an gatan ku ka je ta zo ta dawo ya ga ta an gatan ku sai تزور تداو يا ربنا سيب ربنا يا مسيح سيب ربنا يا مسيح yi shaƙen ƙyashen wuta ya yi bacci ya mace mashi ya ce yaro kada ka takan angulu ya ce an taka an ɗauke ni tun farko ba ni je ba ƙafata in na sa haka kake zama lafiya sai ya da daɗi Allah kai muna zafi zama lafiya sai ya da daɗi Allah kai muna mai kaduna gabaki ɗaya da wuri alhaji dan kwairo kowa ya zo duna duk inda kake so mala to sai ka je ka zauna ba bambancin addini ba hayaniya maji gwairo ta nan Kaduna baki ɗaya. Kowa na murna irin haka. Kowa na murna irin haka malariya shi ya da daɗi. Yanzu abin duk ya rikirkice ya ka ishe ya ɗan Kaduna cikin zulumi yake zamanta cikin zulumi yake zamanta. manta bako in zai tahowa cikin lullumi ya karuwa kamar ya shi ya da bako in zai shigowa cikin lullumi ya ya zuwa cikin lullumi shi ya karuwa kamar lariya shi ya da babu daɗi irin haka babu daɗi irin haka ba man birnin jar da wuri in ka zo cikinta kana jin daɗi ya yanzu in za ka birnin jas cikin zulumi ka ka zuwa cikin zulumi ka ka zuwa cikin zulumi ya kazo haka in ba buza ya taho a cikin zulumi ya kazo haka man lafiya shi a da dadiya Allah ya muna fari a man lafiya garin da ake yan fada arziki ne wacewa ya kai sama dogarin da ake rigima arziki wacewa ya kai sama dogarin da ake rigima arziki wacewa ya kai sama mutane ne

gadiya shi adda gadiya Allah ya muna tsari abun mamaki bai karewa ga kuturu yana kaɗin miya zama lahiya shi adda gadiya Allah ya muna tsari abun mamaki bai karewa ga kuturu yana kaɗin miya zama lahiya shi adda gadiya Lagi Atiku Abubakar maya maya mitilibili kayi an da sare don na yayi ko kowane mutum ka jawo shi koyi aiki da shi tare inda kai haka nan ka kyautu inda kai haka